kuka da bangaren hada-hada da sayan yan wasan kwallon kafa na duniya ko kungiyar kwallon kafa ta arsenal ta saka fan miliyan talatin domin sayan dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta wasbom mai suna julius dragula har ila yau kungiyar ta arsenal na shirin sayan dan wasan borussia dortmund mai suna marco dan shekara 27 da haihuwa wanda ake ganin zai maye gurbin ozil da alex wanda suna da sauran watanni sha takwas kafin kwantarakin su ya kare a kungiyar kwallon kafa ta arsenal amma kungiyoyi da dama suna bukatar sayan su daga kungiyar ta arsenal liverpool na zawancin dan wasa mai suna kansa daga kungiyar kwallon kafa ta leicester city yayin da everton ta sa euro miliyan ashirin domin sayan dan wasan gaba na napoli mai suna leonardo dan shekara ashirin da biyar da haihuwa shi kuwa james rodriguez na Real Madrid ya nuna sha'awarsa ne na barin kungiyar Serie zuwa kungiyar kwallon kafa na Chelsea ke kasar Ingila a tsakiyar kakan wasan bana. Da zaran an buɗe hada-hadan sayan 'yan wasan kwallon kafa na duniya a watan Janairu mai zuwa na shekara 2017 lafiya.